hasada ce ku adu ma hadihi ɗayan su wannan wacce ce ɗayan hasada ce wannan daga wato ɗaya daga cikin hasada mutum ya ga wani da rumfa ko me ko an kara masa girma a aiki sai dinga fatan ina ma a kore shi ina ma da rumfafa a kulle ya kai rumfafa miliyan goma sai dinga fata ina ma a kulle in an kulle ya yi asara miliyan goma ka zai za su zama daidai hmm? eh ba shi abin ta na ta ga kaga da zawai ko shi ne can inda ya fara eh, a ce بهي لا تما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجواري فهذا الحسد المذموم هو كله حسد تمن الزوال وتو أبنيا ولا يقول هذا حسد تمن للزوال فقال أنت أشياء أموالي شما أنت حسد تمن للزوال هذا هو الأولى ai wannan hasadati min salasati ya fito ko to mu na gaba asani ya wanda hasada ke tamallin zawalu hasada ke wacce take haramtacciya mutum ya yi fatan ainihin ni'iman wane ya tau ko a ah, ta yi fatan wanke fata mamiji miji ya za a yi a zuga ta ta kori miji ta tsage shi har ya gaje a fashe ta su dawo ta zama daidai kowa ce ba ta da miji ita kuma wani ya ta ɗauka ha kaje tana sai ta gibe rage da imin wannan wulakance ba ta ake yau dace mai haƙuri ke ya ma isa ita fa ba wanda yake ina son ta a yato na biyu وهي تمني استصحاب تمني استصحاب عدم النعمة بورن هو لزمت بورن تمني استصحاب عدم النعمة لزم تنرش النعمة أنا يا أبو يتدعو mutum ya jure mutum ya zauna da talauci rashin ni'ima ba shi ne talauci ba to amma ana bukatar saboda nazari istishab lizintan rashin ni'ima ko me za ka ɗauke shi lizintan talauci kenan yi ko mutum ta fata kada Allah ba wani ya gaba da zama a babunsa ya gaba da zama a babunsa ya ta zama nan a aikinsa ita zuwa kasuwa yana da da'awa ba riba shine tamanni istishab adamun ni'mati ya de a ko kai sauda yi nazari ka gani ka dori bambancin a ainihin wancan ni'iman ta tafi akwai ka kenan ko wannan ko ba ta kattabu ba su bambantu ba ta shi ne eh, tamanni adamin hmm. kai ai da muni a hausa ba wa zai gane wannan eh? wannan ba ka da ba in an bi shi guda guda ma zai yi amma a ajin burin lizimtan talauci eh? ai na da yafi a ai hausa ne hausa kana iya ki abin nan tunda ba karatun da aka karyata ba an ka karyata karatu shine za a yi rikici amma dai yadda hausa zai fito eh? adamun ni'imati sabu kaman i muje binciken e, muje eh zai yiwa, zai yi kamar ne a ainihin adamu istihabun ni'ima sai zai yi E burin rashin lizintar ni'ima sai dai an maka tafara kalma da kalma zai rikitar da mai ji zai rikitar da wanda ba ka yake ba tunda akwai wasu hagu a zaure su da kaɗa suke fahimtar kayan su su ma su da yau da gobe eh. Eh. ji gaba da zama babu au shi ne maganin eh, zai yi ko ina da shi ko idan yana da shi wancan yana fata kaɗi kaza ya san da shi kenan idan ko bai da shi ma ita neman haka duk zai iya wa bai ma daidai duk zai yi shi hasidun kenan kake magana hasidun ya zama da ainihin yana borin rashin a ainihin eh, eh, yana borin lizimtan talauci lizimtan rashin ni'ima lizimtan talauci na ya dukwake lizimci talaucin da ke ciki kada ya samu lizimtan talauci فهو شكنا وشأنه يعبط لغفة عرشه فهو يكره shi wannan hasidu din yana kyaman an yi hujjata Allah li abdihi ni'matan ya ga magana ta fito yana kyaman Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa bawansa wata ni'ima masu yin haka su kafi yawa don ko riga ka sauka ko riga sanyi ka saya sai ka ga wannan jin haushin ta wannan riga kaman ya ce maka wannan riga sanyi ya akai ka samu bai isa Allah zai zaka ita maimakon ka zauna sanyi dinga dukanka da shi na Allah ya baka mai ita Allah ya baka ita kai Allah ba dai ya yi abin da bai dace ba kai bai kamata a baka riga sanyi ba ko ya karahu ko yana kyama an yi hadisa Allahu Allah ya haifar da li'abdihi ni'matan wata ni'ima ga bawansa ai magana ta fito fili bal hibba an yi baka ala halihi yadda ya kurce wata mugun hasara ainihin bawa iki gaba da zama a matsayin da ke ciki idan aiki kai kada a karshe shi an gada shi idan kasuwanci yake yi ta zama nan inda yake idan karatu yake yi ta yi dan babu gaba to wannan irin masu wannan rubunta Allah yawa da su bu an baka yana son mutum ci gaba da zama ala halihi min jahilihi idan jahili ne ci gaba da zama jahilin sa hatta wannan karatu ana bakin ciki ka gane a cikin jarabawa ka ga maƙiya kusa da kai wani sai ya ce masu wakin din ba su da hankali da suka ba ka wannan makin din ko a ce ai fadanci kake zuwa kana masu kana zuwa na kana masu fadanci idan ba ka wannan makin din wani ma yana kakara wani abu kake kai musu ko ka duka wannan ne hasada wannan shine nau'i da biyu mutum ya ci gaba da zama a halinsa na ne jahilci aw faqarihi ko halinsa na talauci aw da'afihi ko halinsa na rauni rauni yana da yawa ne akwai raunin jiki ko ciwo kai akwai wanda bai son kawarki in kawarki ka fito sai ka gaina kamar yasa Allah ya ba ka fake shi kamar yadda shi aw shatati qalbihi ko watsuwan lamarinsa anillahi ya zama ainihin eh, tunda rigin jibo yau wajen kalle ko me yake da suna ko misali kan zama sun zuciyarsa zama daban daban yau kana kan jiji kayan da za ta kayi dubai da kayi kaza kullum da kana zaune kana fa kullum ka dan samu karuwa kullum ka dan samu karuwa gaba ɗaya da zaman kama ya ce yauwa amma nan da aka ce kan nutsu ka dawo wuri guda ɗaya ka ci gaba da harkokin zai yi daɗi wa shi. Eh? na a shifatu kalbi eh ai wani ha addini ke ka ha addini ya taba ka au illati dinihi akwai wanda yake sun bai san ko ka shirya ba gari ko shirya sai da za ka baka sai mai jama'a kun gani bai kamata mu yi kaza ba kun ga ku kun mai kaza kun ga ko shi ya shi ka toba kai ka da madan islamai ba mun mun san ka bai ba kai ba ki to Allah da zan shirye ne ba ina bakin cikin Allah a shirye ka ka daina ka ba wani in kai wani abu bai masa ba sai ta hmm, na da hmm, wai kenan wani ciwon da ana zuwa makaranta su kalli jina shi na zan jahili shi ba ke ce maka jahili yana zan da maka kai jahili ne ina bakin cikin don me za ka taso ka zo makaranta ba shi ne mutumin malaya ba ta rike zai masa nasiha ce malaya ya kana walar da kanka kai ke na kullum kan hanya ilimin nan an tara shi wuri guda ɗaya wannan azaba kake ci yi ce kyalemi azaban na zaba kai da kawai zaɓi ba shi zai huta abinka a gani da ni da kuma sa abubuwa shi da suke muke son cin ba haka. Aukin lafi shi. fahuwa shi wannan ne hasada na biyu ya tamanna dawama ma huwa fihi ai magana ta fito istisna ba abu min ni'mati ai yana gudu mutum ya dawama abin da yake cikin sa ma huwa fihi min na kafi bai san ya ji kasa da ko ba aka wa aibin da adana kafa aibi na kafa ne fa haza hasadun ala shay'in muqaddar ana yin bakin ciki ne ga wani abu da aka kaddara Allah ya kaddara wa mutum wal awwalu wancan da farko tamanni zawal hasadun ala shay'in muhaqqaqi kai ne neman bambanci eh kana jira baya mata da ne wancan na farko hasada ne akan abun da yake tabbatacce yake son abun ya watsa yau ko ɗora kai akan wani abu to wani na bakin ciki ya za a baka abu monita wannan in aka baka da sai kada ga za ka zama kiyanka wakila kuma hafidu ko wannan su bi mai haka da ne kuma a duwa ni'imatin maƙiyin ni'ima wanda Allah ya ta ga mutane wa a dubu ibadihi ya ce ibadatin ku ya fi kyau duwa ibadi salahu wacce yake salahu corona ta harbe ta ga da zaga kome da kome ina jin bai sa yau kai rawani ba taɓa ganin ka da rawani ba kana jin bacci tun daga rayu da zabe da ban laji wa adu ibadihi shiwa hafidu maki ne da bayinsa ba mamkutu eh, ko mamkutu lahi shi kuma wannan mutum ko wannan mata mai irin wannan tunani na hasada yayye ne a wurin Allah Allah baya kan shi tun da Allah bai san mai ciki irin wannan wa idan nasi mutane ma na jin haushansa sai ba abu da zai faru bai kushe ba kuma za ka ga bayyan mallakan harshensa a cikin maganarsa za ka ce za ka ji falakatu kalbihi wala ya sodo abadan kuma ba zai samu shugabanci ba har abada mai wani hasada duk mai bakin ciki za ka ga Allah ya fi tsora masa abin da ya tsora masa wala yi wafi ba zai taimaka ba fa innan nasa la yasuduna alaihi mutane ba su kan kansu mai bakin ciki dama yana da su bakin cike kafa ina bakin cike ya ran da kama shugaban ku duk da mutane yanzu duka an taro ya sha ne ana iya sai mutum da lokacin kankani in ya zai ba wannan ya ba wannan ya ba wannan abin da iya mutane da bakin cike na kamanta wani kuma ya kamata ba ya kamata mutum ka san shi tun farkon shi har zuwa ƙarshen sa illa man yuridul ihsana sai wanda ke son kyautatawa ilaihim fa amma aduwwu mai basillahi amma ka ga maki iman Allah alaihi fa ya so donahu ba za su kora shi ba duk tiyarihim da in kansu su sa shi ba za su fashi ba abada illa qahran sai dai hau dole sai dai murkushe ya hau dole ya haɗa ya yi amfani da yan iska ya yi amfani da kaza da yake mulki yanzu ga yadda ake yi ainihin mutum zai iya sassai jama'a sassai jama'a ba suna abin nan kawai su zo su abin nan ɗinsa babu ruwansu abin da suka samu a hannunsu ya ishe su ba su tunanin makoman al'ummarsu makoman kasarsu makoman yankinsu illa kafa ya uddunahu min al-bala suna kirga mulkinsa daga cikin musifa wal basa'i allati ibtalahum Allah biha wanda Allah ya jarabce su da su haƙon ya bugidonahu suna kensa wa kowa ya bugidonahun ai na ga isa zabo